Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ah, aiwa. Kai to. Kai. Wani biya gida. San siyara. Ah, aiwa. Amma annan kana da kwaciya ne ta aiko? Ba ita bace. Alhaji ne? Shi ma ni ne na siyo haba kai amma ai ba ka burge ni wallahi kai kai da kishiya ne wallahi wallahi an yi baka isa ba. Ka da furcin da ka yi? Furcin da na yi to mahaifiya ta ce in ƙara aure na tsallake magana ta ne kawai na yake furici kuma magana aure bari in gaya miki gaskiya ba gudu ba ja da baya in ba za ki iya zama ba ki tara ina ke ina ki ban min gida saki daya ka sake ni ayuba ka cike ni amma ka san ayuba duk a aure na duniya tsawon shekarun da muka yi ayuba tsawon zaman rayuwarmu na aure ayuba ka san na maka ladabi kau da kafa amma ayuba ka san duk a duniya da wuya ka samu iya mutum da za ta maka na dabi wanda na maka da biyayya ko ayuba to amma wallahi wallahi ayuba ka da kamar sa ayuba ne ce gulu wanda ba a sani a kwana sana kuma ne ce maciji ya sha kai kai ayuba sai na ganka a titi kana yawo ayuba sai na tona maka asiri ce kai ba kamar rashin kunya wallahi san baka isa ba aure ga na fasa saka mutane wani shawucin yanzu ma a gidan kike zaune asabe Allah ya kawo mu aurenki da wannan yaro domin kin san daren da na muke da uwarsa ko? Hmm? haka ne jamu da muka taso muka ganku kuma tare kuma auren nan tun da kika ce kin ji kin gani kin ji kin gani ba wani abu da zan ce miki illa ki nemi a zauna lafiya kuma kin san kishiyar ki kusan daɗe da shi shekara da shekaru amma tun da nake ban taɓa jin an ce wata fitina ta kullo ba suna zaman lafiya kin ji ko to ya in tuna mu zauna lafiya ai za mu zauna lafiya da ita ko amma in ta ce kin gani na jiya ba za mu zauna lafiya da ita zaman lafiya ne shi ake nuna ni na yi bari na bari a zaman aure shine ku zauna lafiya saboda haka ni ba abin yanzu da zan ce sai dai Allah ya tabbatar da alheri Allah sa yin na Allah ne Allah ya daɗa rufe asiri hakika manubiya kina cikin tashin hankali mara misaltuwa ayuba ya mun laifi ya sani a cikin ya sani a cikin wani hali na takaici to yanzu me abin yi kina tunanin cewa akwai wata hanya wadda za a bi a kwato haƙƙin kanki tun lokacin da abin ya faru na tuna wata hanya da zan bi kamar wata hanya kenan ha a baza labarin ga duniya mana kina tunanin akan wa yan jaridu kenan kwarai da gaske to manobi abin da nake so da ke kafin mu aiwatar da wani abu akan wannan lamari ya kamata mu tsaya mai tunani mu ga me ya dace mu

laifi ko kin kusa dan masu gida kasa ce ne sanci abincin ya daɗi sanci ɗin kenan a a ki ce haka malama asabar ayuba ina son tunasar da kowane abu zaman aure ba abu ne na wasa ba dole sai an hada da hakuri. abin da haƙuri bai bayar ba na tabbata rashin sa ba zai ba ta ce ba sai an yi juriya da kawai ce. ayuba ina son ka rike wani abu kar ka sake ka tauye asabi haƙinta haka ke ma asabi muna yi bari na bari shi. shine tsakaninki da mijinki na tabbata in kika yi wannan insha Allah za a samu fahimtar juna tsakaninku ayuba wannan ita ce shawarar da zan baka salim asabe ka sabin da ke damuna sai kin faɗa a gaskiya ban daɗin sakin da ayuba yawan mubiya ba kaga sai a ce akan zai aure ne shi yasa ya sake ta gaskiya na zancen ki haka yake amma ina ganin abin da ya kawo wannan mutuwa auren sa ayuba rashin fahimtar juna ne Allah subhanahu wa ta'ala da kansa shi ya halatta a yi saki amma ko baya farin ciki da shi saboda haka rashin fahimta juna da suka yi shi ka mutuwar auren su bakin cikin shi da ne ja wata ba wani abu ba <laughs> to ba abin da zamu ce sai dai Allah ya karfa mana asiri to salim mun gode kuma ba abin da zan ce da ni salim illa ce ma na gode Allah ya sa da alkhairi sannan ubangiji allah ya ƙara ƙarfafa abotaka take tsakanina da kai da kuma aminci hmm. ni zan tafi za ka tafi to ka tana kara cin abincin mana ah, alhamdulillah wallahi na goshi sai mun godiya ga ubangiji to kala da gida abin da nake mamaki irin manubiya in har manubiya tana ƙaunaka tsakani da Allah ita ne za ka share akan ka ƙara aure ne ko? neman hanya tun da ta san laro take kunshi da ita ta rashin haihuwa haka ne wato ni abin yana abin da ne yake dore min kai banda masifa kishi ba abin da sa a gaba wato mata na gama ganewa in dai mace tana son ka tsakani da Allah ya kamata a ce ta so duk wani abu da zai faranta mare amma ban da irin saman dubiya

kin ji ko ba ya haƙuri mana ki daina kuka kin ji na yadda amma akwai guda ɗaya. Ɗaya Sai dai in ka amince. za ka min kishiya har duniya ta naɗe shi kenan ai ba wani abu kai ki ji komai ai ni kin fidda ni kunya dan kin ga hajji da alhaji ya kamata mu tausaya musu hmm? na gode amma ban gina 哎，你有什么习惯？ ba ka mace da furcin da kai wallahi ayyuka sam ba za ta taɓa yiwuwa ba furcin da na yi to mahaifiyata ta ce ƙara aure zan tsallake magana ta ne saboda na miki furci kuma magana aure bari ga miki gaskiya ba gudu ba ja da baya in ba za ki iya zama ba ki tattara ina ki ki ban min gida saki daya ka sake ni ji daɗin afkuwar wannan al'amari ba haka Don kuma haka ne manubiya ta bani kunya to yamma za a ce 'yan matan zamani su ce ba su da a musu kishiya ba bayan suna ce karfa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne halatta ta eh ai abin da mamaki gaskiya in haka ne nima ai gaskiya ta bani kunya to sai dai mai fatan Allah kyauta amma a gaskiya Ayuba idan munubiya ta yi kokarin karba aliyu a hannuna zan iya daukan kowane irin mataki wallahi akan haka ajiya an Allah da ma ba ta kai ga haka ni na san biya da shirin ta ba abin da za ta yi sai ta rika koke koke to Allah ya sa nan ko mun je ba eh ka gani ka gani ali kallon nan ka gani ka ali ka ga uwarka ali da wale ta tashi kiyama da wale ya woshi tsoron kai ke ko ruwa zai sha kuma shi a'a saboda kafar sa shanye take to na sai ka tsora tashi yawa miji da ali yaron na kawo ruwa ali ali to ana hannunka lafiya ta kuma ci ba hajiya da Allah ku ba mu guri mu dan gane. a ai ba sai su fita ba yana da kyau faɗi a saboda ni Ali Ali Ali ku je da Allah Ali Ali Ali Ali kawo shi nan da Allah ku mai a hankali saboda hakan karinsa ku mai a hankali da lafiya hajiya na zuwan karɓi ɗana ne <laughs> amma kin yi kuskure aike da ali wallahi sai dai a kiyama in ana haɗuwa ku haɗu ba dai a nan duniya ba ko kuma bayan raina <laughs> lallai ku hajiya kina so ki dauko wani babban aiki wanda bai da ma'ana <laughs> ai idan ban barko wani babban aiki ba ke za ki barko wani babban aiki kin ga akan wannan wallahi zan iya salwatar da rayuwarki don haka ki shiga titayinki. sami tunda ko faɗa haka ko da ni da ke musu ba banza saƙonki kan cewa kina nema na shi yasa na ce bari zo in ji dalilin da yasa kike kira na malam salim abin da yasa na aika a kira min kai mm. akwai maganin da zan gaya maka ba wasa a ciki kuma in dai na gaya maka za ta girgiza ka watakila ka shiga cikin rudani a'a mun ga me zafi haka me yake faruwa mata abinda ayuba yau lafiya na ba gajiya ya wala gurgu ya wala gurgu ko ka dai ji abin da haka muka yi abin ne cikin nufin asiri ba wanda isan abin da isa hajiya wannan abu kamar almara tanku ina neman taimako a gare ka na kawar da munubiya saboda barinta zai iya zama barazana ga rayuwata. Hajiya, wannan abu mai sauki ne inda da motsi. Tututu, a kin san an ce motsi ya fi laɓewa. Tanku, magana in dai ta kuɗi ce karkaci komai ko nawa ya kama kashi zan iya bayarwa. Abdu, Hajiya, kamar an gama. Hajiya. Fatima after har inda kana kwankwanto ka je ka abokin nan naka min nan naka wanda ka ce shi ke da gaskiya la hawla wala quwwata illa billahi al azim mun fi na gode insha Allah zan cin sa na gode sai Ayuba. Gaskiya gobe mun je supermarket ta yamma ko? Kamata ya ka sake mun ɗin da sarka. Kaji. To za sake. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salim. Lafiya Salim? Lafiya? Allah na samu ka mu jiya shi. Sai? A saba dan mamanci. To, sai in ba Ai, ba ka ka cuci kanka kuma ka cuci rayuwarka sai kuma wace irin magana ce wace irin magana ce wato maganganun da muka so mu biyo hmm. a gaskiya ita za ta fishe mu don Allah kina nufin yan jarida sai ma kuwa ko ya kika gani gaskiya ni kana da nan So amma kin san yadda za a yi akwai wata kawata tana nan tana aikin jarida zan je in haɗa ki da ita Allah ya ji za a yi maganin abu kada ki damu ai watan gaya miki ko baza wannan labarin a duniya shine ya fi dacewa gaskiya abin yana damuna kin san da abin da idame ki ya dame ni ko ba haka ba ko ma ta mujalla ce mujalla taskira mana taskira eh kin san mujalla na yadda take da farin jini in Allah da bi yadda aka aka buga da asirin siyasa Kin mujalla tana da farin jini da abin da ya shafe ya shafe zan yi miki Allah ya dora mu abin amma kai ki damu ai ba ga zan yadda ba faci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji yayi halitta ana me ke faruwa ne zakariya kaji ga doki ya kai doki amma ko fitin sa kaina ne koko irin ku ne yan matan hura tsini da Allah ce kun fi kun kawai sai su tashi kai la samu lafiya ba to ni wannan yanzu ka za mu siya kuma ka hana mu gaba ka hana mu baya mu je kanti na gaba kawai ki zai kwana da Allah mu tafi wannan wai Yeah. Oh, there you Mother touch. Ni duk wallahi kuma waɗannan mutanen kaki kai wannan ba zan ce wallahi ka je da al'amarin ya kasance hakika ayuba ka cutar da manubiya sannan ka zo kai zalunce ta ni ban zalunce ta ba taimako muka yi kuma da ne ta muka yi taimakon nan akan me za ka ce na zalunce ta in har taimako kai tsakani da Allah ba za ka zalunce ta haka ba kai Salim ni baka fahimce ni taimako muka yi alhaji da hajiya muka taimakawa ban taɓa fahimtar ka ba bari gaya maka wannan yan birin birin din ba da ni ba fahimta kaɗai da zan ka karɓo mata ɗanta ba zan iya ba kuma duk abin da za ku sire ku amma ba zan iya ba Assalamualaikum, honey. Johnny, ini aku. 自音。 ka wannan bankin da kake fada eh har ta sha kasuwa haba tabbas sai da hannun jarin su yayi kwarai kuwa wai da ali kuwa yana nan lafiya ba ka gan shi tare da kyau ne haka ne isma ina ganin fa wato lokaci ya yi da ya kamata ka ƙara yin aure to ai tun da kaga na zo na haka ina neman zaman lafiya ne a gidana zuba ai zaman lafiya abincin da za ka yi da kuma tsare iyalinka taimaka abu game da wannan labari ta malama sikina shirkokin ke nuna ba komai wannan labarin gaskiya abin bugawa ne kuma labarin da zai su amma ina tunanin matsalar da zan samu da amma ba kuma allah da zan samu abokin aiki na kabiru domin mu je mu shawo kansa domin mu samu nasarar wannan abu kai ki samu damu. Allah ya samu dace. Amin Ni da za ta fiye kuma ba a ganin kusa Allah ya saboda karatu amma a haɓa ta kira ya ga manya da kuku da kuke manya manya. Da na sani ba zuwa ni da makarantar ta raba wa a yanzu. Haɓa ina. To shi kenan sai ya sake ni wannan shi ne takaitaccen tarihi na. Cin malama mu zuwa mun gode. Mun gode. dai ji hirar da muka da ita sakina kabiru ko ku ba ku da hankali ne ta yaya za buga irin wannan labarin ba ku san cewa ta ƙarar sa'adar isma wannan garin babban haɗari ba ne yarinya da muke son karɓar mata ko? Milla na ga aikin mu ne zaman da muke cewa ko? Ina ba zai yi ba. Bayan labai, ka tuna ka shekara ka ashirin da biyar kana wannan sana'a. Kuma ba bursin ba irin wanda baka shiga ba a sana'a ka. Kuma kyaututtuka kala-kala ba wanda baka samu ba akan wannan aiki. <laughs> Kuma yin labai ka san haɓɓanin bosi ne ka shiga. inda ake yaƙi ka ɗauko labari mun buga wannan me abin fargaba ballantana kuma wannan karamin alhaki kun ci gida ku ta fara kun yi balansu labarin nan ba ta ci komai kamar an gama jare ku ta ah, ya tafi oh. na so da yau na cikin rigima. tunani asabar na tunanin wani abu abin da ke damu ka har ya fi so ka manta da ni ka manta da barcin ka eh kin ga sabar tsare da kin ji abin da ke damu na ba karamin abu ne to ba za ka ji in gaya maka gaskiya ba zan yi da irin wannan ba saboda ba ta fara ni irin wannan ba cikin yan kwanakin nan take take mun ta riga ka kenan. Kuma ma tunanin tsohuwar matar kake yi. a hajjiya ni yar jarida ce eh yar jarida eh ina aiki da kamfanin mujallar taskira eh Allah sarki mujallar ta kuna da farin jini mutane suna son ta wallahi a hajjiya na zo zama akan wata matsala matsala mm. wace irin matsala ba akwai wata mata eh ta kawo mana labari akan wannan yaron tana so buga shi to ni kuma na ga bai kamata a ce kamar ku mutane masu mutunci da sanin darajar mutane ba irin wannan an baza shi a gari kowa to ba buga kamar yaya ba ta zo ta kawo mana magana ne akan wai wannan yaron ɗanta ne ita da mijinta ayuba to wai in ma za a ji a auna jininka da nata an san ɗanta ne ni kuma na ga bai dace ba irin wannan eh to to ta ja gaskiya ne ke na wannan magana eh to ba komai tunda an same ki ki da wani abu a ranki to don Allah kin ga ki rufa min asiri dan Allah ba wani ne in dai magana ce ta kuɗi wallahi zan miki bari ma in zuma Thank you. dai kin ga dan Allah ki rufa min asiri kin ga wanda ke da da Aliyu ishi da guri Aliyu ka wuri ki ma ji eh, shi eh ka wuri bari in je in ba da shi Thank eh, you. nawa ike so kin ga wannan dai dubu ɗari biyu ne da hamsin don allah da annabi ki haƙuri ki ɗauki dubu ɗari da hamsin ki kai wa editan naku dubu ɗari don allah wannan magana dai ta mutu don allah alhaji wannan labarin shi za a sai miki dubu ɗari biyu da hamsin kuma ki san kinga kinga kan me haka da ke don allah kan me haka ki riƙe wannan ɗin bayan kwana uku ki dawo wallahi zan kara miki wani abu ok ya yi ki eh ki riƙe. Allah ki rufa min asiri ba ko ke san da matsala irin wannan bare kuma ta eh, gaskiya abu ne babba mama sunan ki to sakina na da ku to ai na kaɗai kuma ɗaya ɗanka ne mata ta ce na shi ɗa ta ba na wani ta hmm. masu ɗana saboda ka na miki ba ruwanki da wannan magana ni zan koma ci yanzu a tiri game da haka ga magana na ta fito kowa ya santa to yanzu tsaya me ma ainihin abin da ya kawo saki ka da ita au tsakanin mata da miji ma sai an ji eh so ke ke tsakanin na da mata ka dan ne haka kawai zan zo in same ka ne wannan ko iyayen mu bai zama dole su san abin da ke tsakanin mu ba hmm. wato kenan ba a yan jarida ma ke tababbiya ce eh dole ka faɗa kamar saboda na zo har gida domin na son ya ga lantin ba to ni ina ga miki mm-hmm. let this let this be the first and last time da zaki zo gidina saboda ba abin da masani a game da kisan nan kuma in kuka sake kuce za ku buga wannan magana eh. wallahi sai na kai kotu au kai ne na ka kai kotu shi ke manya za wata ko za su ke ji ne taɓa biya kawai ka

waɗansu mutane suka shiga gonan suna so a fitar da su ba da bukatar komai ta ka aje ta ko ina su ya kiya ba bi ne kadai mata <laughs> mata kwarai kuwa ai kuma wannan kudin mutum zai ka bayar duna karka da mu ni da sai da ke bukata domin alkawari za a kawo da su abinda nake so da ke ka bani kuɗi kuma ka yi bayani me sunan ka ina ke abokin sunan larabawa ne danko hajiya gaskiya ne ke nan magana eh to ba komai tun da na same kar ki abu a ranki don Allah kin ga rufa min asiri don Allah ba wani ne in ji magana ce ta kuɗi wallahi zan miki ma in Allah wannan ta gama kashe kanta kuma ga ma shi ainihin cek da ta bayar na dubu ɗari biyu da biyu. wata miliyan to wannan abin da zami zami photocopy din shi sai mai filin kuma ka je da Allah ku rubuta abin nan a gyara sai ku kamun sa sai a buga kaza shi ka sa ainihin alhaji isman ma ya yi tafiya yana a america amma gobe zai dawo it's okay sai mai sauke shi da wannan labarin How are you? jira ki kawai ba abin thank you very much. kusantar rariya mun karya wai ruwa baya kusantar rariya na karya wai ruwa baya kusantar rariya kai ruwa ya fahimtar rariya wayar ƙauna kan san kifa ta in ina yi kiran ki lafar da kiɗan zurke don yin haka gaskiya zai sani ishashshake shage idan ki kokari ko fayyace kalmar gaskiya ilahi wa'annan fa suna fuska ni cikin masifa da rudani hmm? wanne ake jira ne da ba za a ji a kawo min da su ba fito abdu hajiya babu kuɗi babu hotuna babu aiki hmm? hotuna banza Hotuna banza ka je ka kai su ka je ka nuna inda suke to amma hajiya aikin ba zai yi ba in babu hoto babu kuɗi aliyu ana ta rigima ana rudani a kanka amma da yau ta ƙare ku zama kanar gidanku ne babu damuwa liu liu ta ta ta ta a hancin ciki da falo to daɗi ka ce ni aka dan ma kenan hmm. to ni yanzu dan Allah ya fi ni farin ciki an yi Allah a duniya na bari yanzu ba ni fi ni farin ciki ina ma zan ga ina ayyuka da hajiya lami a yanzu ai ku ga ni ki kwantar da hankali ki duk da kike da hankali ta farko saki ya ne to mu dai mun cika aikin mu ko gaskiya ba abin da zamu ce da ke sai dai godiya kawai wallahi kuwa kuma mun gode ke abin da kika ga ta mun ga ana wata matsala ka tuna an samu ce kai abba abin yayi daɗi wallahi ni ku zan iya bacci ina ba bacci ana nan can bacci eh, fa'idatan masara ne kawai suke fata suna to amma kowane ne wallahi bai isa ba bai isa ba to to wato da nagode nagode eh amma ya san hali na to shikenan sai an jima saboda Allah isma wannan al'amari da me yayi kama Abdullahi har yanzu ayyuka guda wani har yanzu ayyuka guda wani to shi ke na jika yawa ba dama da yaran ka fito in ga maka magana take cikin ciki na kuma take ci na ina sauraro ai na kokarin nufiya. da har ta juri iya zama da kai da a yanzu kake tsammanin cewa wai son ka take yi to bara ka jin gaya maka ayuba kai baka da gaskiya kuma baka san gaskiya ba kuma baka so a gaya maka ita oh oh ni a yanzu daidai nake baka ce in bar gidan nan in bar gidan nan yanzu ma da kai ya zama kaddara ka zama lalura shi ne aka da yi. mu kuma da ke nufi gani kamar zama namu akwai taimako a ciki taimako taimako na ce ba taimako taimako da gare ka to ba na son taimakon ka baka ji abin da ka gaya maka ba sai nake da yanzu ce bar gidan nan bar gidan nan saboda zama da kai ya zama kaddara ya zama lalura ba sai ka kake ba amma kun ki manta sai da kike yi shekara biyar kina zaman jiran nauyi yanzu na rika miki asiri ga abin da ki fata baka ji abin da na gaya ma ba ai da ta ce ban yana ban dan nan zai a ah, la baki abin abin bai kai haka ba ai ba zan ma ce ki bari ba ki dai zauna a tsari na tuki wanda ba kan gaskiya wanda ba ta gaya maka ita ba yayi kyau Yau yami, na gaya miki ki gaya min gaskiyar al'amarin nan. To ba ga shi na gaya maka matan nan, matan nan tun da aka ce mun haihu ita ɗanta ya koma take ta bakin ciki tamkar ta kwace wannan ɗanta ce na ta to kuma me zan gaya ma shi kenan abin da na sani a da ma na ce ki gaya min gaskiya shi kenan ni abin da na sani sai ka ce miji ɗaya muke aure da ita take ta kishi da ni take ta kishi da ni don haka ne abin ya zama kai ya zama cin mutum wallahi ba za a san don wanda suke magana wa kuma wallahi ba zan yi ko ta zan tafi sa san don suke magana wannan iskancin da yan jirgi shine ya hawa kaina ko shine ya zo har kaina wallahi ba su ba gaskiya mu wulaƙanci ta taka wallahi mun fi wulaƙanci ta taka nan da wulaƙanci ya ma za a yi mana wannan cin mutuncin gaskiya ba da ɗan mataki Mm-hmm. ta daga magana ba ƙarya ta tabbata ni tun da nake ma na taɓa ganin irin wannan munobiya ta zama mahaukaciya ta zama rawa ta zama ma san abin ma da zai kira yarinya nan da shi ba Allah ban da hauka ɗan cikinki ki ɗauka ki je ki ba da shi ɗan aure shi ya kawo mata to ana biyayya yin abin da ya ja mata ko ga biyayya abin da ya jawo mata malam ga biyayya muna nan da ranmu a gidan nan manubiya ba ta taba zuwa ta ba mu wannan labari ko da da rana ɗaya ta zo ta samu ta ba a ce na hankalinta da nake gani na banza ne ina zuwa tsakanin mata da miji sai Allah ba za ki san yadda aka yi har ta yadda da wannan magana ba amma ni abin da nan na tuna maganin batun kishiya kishi dan da ba ta kishiya ba kenan ta yadda ta rasa ɗanta to har ka auren ma haba mana ka daina wannan magana babu matar da take ta a ta kishiya sai dole ko ta ce za ta ba da ɗanta ko ta ce ba za ta ba da danta ba ba matar da za a ce za a maka kishiya a zauna lafiya sai ban an fi karfinta in ya zama dole ba yadda za ta yi haka da magana wannan magana ce na ta hausawa da suke cewa duk wanda ya ce namiji uba ne to ya mutu maraya to ta mutu mareniya ba gudu wannan ba magana ce wanda magana ne kawai kuke sai ku ce kuna faɗa a wani yake tafiya. Ba haka bane ma. Kai zaki ce dinga haka bane haka dai mana. Ba ta tafi da miki. To ai ba ku tiya su wa ku. To ya ba jahilci. To ya ba ta jahilci kenan. Ya ba ta ki abu ba ta yawo ita. Ana ba ta da babban ta ana. Mun kada ta haka da baki na da wani wani jarida ba balle abin nan. An buga ta abin nan. Menene? An yanka ta tashi. An yanka ta tashi. Ta yanka ta tashi. na shi ne mana da wata a ba a ce a ce shi ke nan ba a wani ba ba ka fatan da ba ka da mutum ba ka da wani gida to ba ga shi ba sai na kake ba ka tafi gida ko ba tana nan din ne ina take yanzu ba aure ba da shi kenan wannan a je shi a wajen ki Ni ko me zan yi da wannan takarda ta bakin ciki? Me zan yi da ita? Ayuba, ka tsaurara da kyau ka bayyana kunyanka ka ji abin da zan gaya ma. Ina jinka. Toto-toto, abdo, hajiya ta ce in gaya ma. Din rantsi, duk wuya, ku bai wahala. yarka saki ta saki ka tsaya a kan batunka a ko da ka san komai ba haba tanko sai ka ce magaci kuma ka cewa ne ai kana ban saki ba wanda ya fito a ko ni dai a kan da na ga maki a ba Thank gaya mana gaskiyar al'amarin nan alhaji ita kuma dubiya ba kishin mutuwar ɗanta ne ta tafi ta hukaci take duk ana abubuwan da take kuma ya kwanci ne har mutu da na har shi bata ƙara amma alhaji ai ba da fara fata kai na da kai to shikenan cika wanda ba ce ya tambaya na ce da kai shin wannan yaro duk cikin danginsa ko kuma a abokan zama abokan zamansa su ne sha'anin ciniki ya daure masa hankali suka yi mashi sammu ko ko a'a can wajen dangin iyayensa ya bata wasu aka yi masa baki je kana gani ko ko a'a ko da kuke samun dinkin riga kuke samun kuɗi jihunku kuka sha baki kuka shiru babu wanda ya daga kai ya ce da shi in kai kaza shi ne daidai in kai kaza shi ne daidai kun yi shiru ku saboda kuna samun alheri ba ka je mana komai ba ina tambayanka malam duk ba wannan bacci giyar kuɗi kawai da ya sha suka sha shi isa haka duk ta faru giyar kuɗi saboda yana da kuɗi zai yi abin da ga dama ba wanda zai ce maka ta taɓa balle a kanki wallahi tallahi baba ban san komai a cikin wannan magana ba shi kansa ayuba ya rufe na da wannan magana wallahi sai da guguwar nan ta taso sannan mu ne zai ta neme ta gaya mu wannan magana amma shi da ba sai ma bai gaya mu ta tafi da ko guguwar kuwa namibia ce ta gaya maka ni da nake uwarta. Ni da nake uwarta na haife ta ba ta taɓa zuwa gidan nan ta gaya min cewa ga abin da ya faru ba. Amma kai ta kare ka ta gaya maka. Balle a ce kuma na sanar da mahaifinta. Mhm. Ko? Ina zuwa dai. ga sabbin ah. Zancen banza ba na son shi. ba karfin kuma kai man zancen banza. Shin waye yake rako shi zuwa zuwa zance? Ni ne. da aka gama iyayen suka hada kuɗi da duk abin da za su hada ba a aure wane ne ya yi jagora ya kawo su nan gidan ni ne ja gaba can banza sun za ka zama ba ka san kwabe a cikin wannan magana ni dai shawara ɗaya don Allah zan ba ku dan Allah dan annabi ku ƙara haƙuri a zuciyarku tunda Allah ya sa yanzu alhaji ya kai wannan magana kotu wane ne kai kotu alhaji ne alhaji kin ko a mu ba mu kai kotu ba mm-hmm. sai shi ne ya kai kotu ya ma wani alhaji ya ma sunan shi ya kuma ne duk da magana sunan sa ba ta so ba ni abin da nake so ku gane dan Allah dan annabi shawarar da nake karabarwa dukkan mu mu hakuri Allah yana bayan mai gaskiya kuma ubangiji Allah zai fito da gaskiya eh, abin da ya fi dacewa kenan a dauko a dauko man jika a kawo man jika na gida shine kawai abin da ya fi dacewa shi ne kada gaskiya ne ba ya dai da zai kai da kawai. in dai aka dawo daga kotu za a ɗauki a kai a mata kanta gaskiya ne za su Allah ya ba gaskiya ne kai ya kada tunda dai yanzu magana tana kotu shi ke nan kuma tana sauran Allah ya mun ba mun da kana zuba masa ido da a zuwa ka ba ba ba ba ba ba ba ba Baba suna ci gaba da addu'a. Allah ya taimake mu. Allah ya kafa din fasa ka ga muna addu'a. A tashi na. Sai na fita a tare da ne zo gidan nan. Ba sai ya fita kafa daya. Yanzu shi yana munafiki. Yana da zuzu. Yana da zuzu duk da su aka ci tsawon biya. Ana bari. Ni ya ce da ni da sakina kabiru alhaji sun ya kai mu kotu ga ma san maci haka ne kuma ta faru eh ta haka wannan kai so ta ba komai yanzu ke mu nubi abin da nake so da ke kar ki ji tsoro ana al'amari kina ji ko kawai kar ki damu saboda ne muna da manya manyan dalilai wanda ko da mun je kotu za mu iya kare ki da su kar ki ji komai nan ba wani abu ne ah, kuma gwara su kai mu ma don mu ya kai mana domin a nuna za mu kwata muke hakiki har kai daɗe ba bayanin tsoro a cikin wani al'amarin ina da bayanin tsoro da hanyar zo ku ba kwarai kuwa dama aikin ɗan jarida da tsarar an danne wani ƙasa hakinsa ya kokari ya kwatan ma a gaskiya ranka daɗe kun taimaka mana sosai ba abin da za mu ci sai dai alisaka da alheri mun gode kwarai au na mata ban sanar da ku wani abu ba wannan duk irin kyaututtukan da ake kayan labai ne saboda kwazo da hazata wajen aiki ya saki ne ce kuri ke shigar da ni wajen gimbiya ba ce kuma gimbiya saki ne muna ni ce kuma gimbiya sai <laughs> ya ma kuma gani ba kawai labai a wannan kayan yara ne ina hukuman ya da wannan kayan ta wani ibi shafi shin na kayan ina babban na yaro ana ke ne kan baka ba a dake a da ga zan daga yan mata ku sai ka tashi ka tafi Ina da ya ka, ko ba shi wannan abin alkawari muka yi da ni da ita za mu taimaka wa mutanen yanzu ya kake so in ya kamata ka fahimci halin da nake ci kana da ka ce dan kana aboki na goyi bayan ka ko goyi bayan wa in ce na goyi bayan wa bayan makareci kuma za mu kula da ba ina tabbatar maka da wani abu ina bayan mu biya ko ka ko ka so gaskiya sai ta fita ka tuci yarinya ka ce wai wai wai wai goyi bayan ka a kan kana kuskure a wannan zuntar kai abokina ne amma da yake kai ne suda mai bakin magana ka yi rashin gaskiya sannan za ka zo ka ce wai in goyi bayan ka ashe ne haka ma da ni da kai zaman ƙarya muke yi ina zaune da kai ne zuciya daya ba a ba kun da ya dame ni amma abin da so gane shi in kana garin kai kai suka je ka mata ka je ka mata ɗan aiwa ƙarya fure take ba ta yaya shikenan za mu gani ba taɓa cewa ƙarya ware eh, gaskiyar ware ta ƙare ba sai dai a ce ƙarfin ruwa ne ta ƙara. masu iya magana ba. Ƙwarar kuwa. lokaci kuskure suke. Allah sarki za ka gani. Ka mata kun za ka iya. Sha sha sha. Kai yanzu kuna da abokin nasa cin daɗi. Ne ba ke wani jajinci. Wani ba kuma ba yana kuma ba ya shi da ne gaskiya. Wani da jajinci. cikin ki ko kuma gaskiya ke gaya maka. Kin zama da na kama da yi ni sani a dai na ka fuska ka daura ne dai haka hmm, kin ganshi ni ma dai haka na gani dole ki ganna akan manobiya domin ku mun bata da ayuba kun bata akan me saboda me hakika ina tausaya manobiya manobiya ina tabbatar miki ina tare da ke kuma insha Allahu sai mun karbo danki sai ya inda karfi na ya kare yanzu malam salim a kaina ku bata da aminin naka gaskiya fa wannan magana abar dubawa ce manufi ina zama da shi zuciya ɗaya ne in har ku baya ƙauna gaskiya to zama da shi bai da amfani kwata-kwata gaskiya wannan magana abar dubawa yi bai rashin mutunci akan dukiya ka ba da ɗanka gaskiya ka ji duk abin da ake ci abin da nake so da kai duna kar a sake su karasa kuma masu numfashi dakon har suka karasa tutututu atu asirin mu ya turu na ji duk bayani to amma misalin karfe na ɗaya da na rana to amma amma kaga iya abin da ba masu muka yi muka yi kai ka kawo mana hutu hotunan ka so ka bata mana lokaci idan ban da mu ne a wajen kana tsammanin me zai faru idan aiki ya ɓaci sai ka ga ka ga laifin amma kake bukata ne ka bani hotunan da kuma cikin kuɗin wannan ba wani abin damuwa ba ne karɓo gam ɗayar yar jarida ba boyayya ba ina rana da wani aikin jarida aiki ka ba mu kuma za mu ɗauka saboda ka kare mana abdu gobe ta kai rahoto kiyama shi kenan a ah, jima lafiya Taco, las llaves. A ver, Curanga. Rajin da taimakon su gudun banzari, ciko ya kaci بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ايه بنتو يوم لبرا ايه اه كوين دزام فيها تو اه كيف تكتبوا تتونكو؟ بشي kuma aibu ya zo ki gaya masa na riga na yi gaba. Eh, to. magana zan je kotu kotu mu a sai kiyin da da tsaki matasa ka bai baiwa Allah kuma ka cuci ta halakan mutane sannan ka ce zan ma amma da eh to zan iya yi Allah ba mai gaskiya sa'a dan zan maganin ki gama da tutututu abdu munubiya da yar jarida ai ni na fi so a gama min da munubiya da yar jarida na a gaba na a musu rugu-rugu na gani tukunna Sarki da mu, kawai kaɗan hajiya, idan an gama da shi. je kotuna ana neman halaka ku ya lafiya saboda me to wannan kuma shine wa shine ne ba da dan shi saboda kuɗi kin ga na gane kuskure da amma dan Allah dan annabi na roƙon kar ku je wannan gurin Thank you. manubiya ina nan ina jiran wannan rana ga shi yau Allah ya kawo mu kin yi kuskure manubiya in alkawari da ke ki karya ba hajja ba haka ba kai ba karya kike yi kai ki ba da baki karya duna za kai wa hajiya to ka ne an gaya ma ya kici ya kaji wannan da wani haja da a ta ba suke a nan wurin shi ne abin mamaki ko ba alamus to ai mu shiga nan mu mutu ni ka je nan din yanzu a'a yau za shiga nan ni kadai sai shiga mu duba mana ko kuwa sai gare a ba haka bane ai ba to mu da ki ta gaya miki ƙarya kin yi kuskure wallahi in ki dubu ɗari biyu da hamsin ɗauka za ki ci ta aikin banza za ki tonan asiri ƙarya ki kawai mai shi mata <laughs> hada ka yayu ba eh, ba ki da mutunci hajiya hajiya ana ba ta lokaci a tura su garin da ba za su dawo ba ki karɓi ɗan mutane ki cinye sannan ki ce ba za ki bayar ba yi kuskure ya kake mai karɓar ɗan a hannuna babu shi abdu kwaɗayin duniya ya sanya ka kasa da ɗanka abdu an ba ka gida da mota <laughs> amma ita kuma ya kwaɗayin abin duniya ne sa ta karɓi ɗan ko kan da zakarin ta da hana kaciya ba yi min wari abdu ne ɗaga ka maka tsaf ما يدخلها ولا من الثاني Ana min kauna da aiwa yake mun shi yasa yawa.